يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشدة كوتن جمال الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1438 ya daidai da watan yin albashi uku ga watan biyu 2017 kamar da masu hikima suke cewa likulli bidayatin nihaya ta duk farko yana da ƙarshe to ba karatun littafin da muka fara can wani lokaci kamar gashi mun fara shi kuma gashi har karshen shi ya zo to haka sunnar Allah take cikin abubuwa da yawa li kulli bidayatin nihaya dan adam farkon shi mutufa sannan karshen shi kuma jifa farkon mutum zai zama ɗuga ruwa sannan karshen shi kuma ran da malakul mauti zai kawo mai ziyara inna ajalallahi allahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun karshen mutum yana zuwa da qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to haka zaka samu abubuwa suke da farko da karshe Allah ne dai kawai shine huwal awwalu wal akhiru shi ba shi da farko laisa li awwaliyati ibtida farkon shi ba shi da farko sannan ba shi da karshe kuma shine al-awwal din kuma shine al-akhir amma ban da shi ka samu duka ko farko karshe farkon manzanni annabi nuhu karshen su annabi sallallahu alaihi wasallam farkon annabawa annabi adam to suna ta zuwa suna ta zuwa har zuwa na karshen su shine dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watannin musulunci akwai farko da karshe farkon almuharram kwanan da ya kama kuma gashi har ya mutu har wata na biyar ya shiga to karshen kuma shine zulhijja a gani kulli bidayatin nihaya sallah tana da farko tana da ƙarshe farkonta ne tahrimu har takbir farkonta shine allahu akbar wa tahliluha at-taslim sannan kuma ka fita daga sallah shine in kai assalamu alaikum to ko guda ɗaya yi sallan ta yi ba wanda ce sallan ba ta yi ba to amma wanne ya fi yau ka ƙara ba rahmar Allah amma ba wani malamin da ya ce in kai assalamu alaikum sallar ka ba ta yi ba ta yi to amma dai kuma ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to wannan tana da farko tana da ƙarshe aikin hajji ma yana da farko yana da ƙarshe farkon aikin hajji ihram ihram to ka cire ihram kuma farkon abin da zaka fara aikin hajji tawafi tawafu alqudum sannan kuma ƙarshen abin da zaka yi shi ma tawafu alwada mana na fara aikin hajji da tawafi a kare shi da tawafi to ka cire tawafin farkon to ana fara aikin hajji ne da ihrami in kai harama sai ka zo ka cika shi da me tawafu alwada kaga kulli bidayatin nihaya duk farko yana da ƙarshe to nuktan ƙarshe da ya kama na cikin wannan littafi na al'akhbari قال رحمه الله إذا سلم الإمام قبل كمال idan imam ya sallama kafin sallah ta cika wa bayi sai sallar raka biyu sai sallama sabbaha bihi man khalfahu wanda suke bayi sai su mai tasbihi subhanallah fa in saddaqahu kammala salatahu wa sajada ba'da salam yani fa in saddaqahu in ya gazgata shi imami sai gazgata ne mai tasbihi ko ne ga mai an yi na kasu to sai imam ya koma kammala salatahu sai je cika sallah wa sajada ba'da salam sai kai sujada ba'da salam me yasa za ka yi sujada ba'da salam saboda yi sallama ba gurin sallama ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama daga raka'a biyu ya dawo ya cika sallan sai ya sujada ba'da salam kamar da mana ya ga mana hadisin zuliya daini wa in shakka fi khabarihi idan kana shakka shi adalin nan da ya fada maka imam kai rage to adalai ne sai ka tambayi adalai biyu in akwai su ke in akwai su a masallacin yawanci adalai fa sun kare ba sai dai a hankali kawai domin ka duba magabata na za ce ba adalai ba to mu a lokacinmu shine koli koli kololin imani to adali al'adlu man shani al-kaba'ira wa yattaqi fi maglabi as-sagha'ira al'adlu man yastanibul kaba'ir wanda yake nisantar manya-manyan laifuffuka manya-manyan laifuffuka baya yi to wa yattaqi fi laghlabi sagaira sannan kuma mafi yawanci kananan na ban ma yana nisanta wannan shine adil to sai a tambayi adilai biyu wa jaza lahum al kalam su ma halatta su yi magana duk da cewa sallan bata cika ba wa jaza lahum al kalam fi zalika ya halatta su yi magana ce eh sallan bata cika ba ko eh sallan ta cika wa in tayaqqana al-kamala ma idan imam yana da yaqinin sallan ta cika amila ala yaqinihi to sai ya aiki akan yaqinin shi wa taraka al-adlaini to ma zaka ji malam bai kawo maka hujja kan wannan kenan ba duk abin da zai faɗa mana cikin ahlari ke kawo mana hujja akwai matsalolin da zai faɗa amma kuma matsala ce ta ishi hadi sai ka ji ya wuce ba dalili a gurin domin ana ya ce kaga in yi shakka a cikin labarin shi wanda ya gaya mai sai ya tambayi adalai biyu kuma ya halatta su yi magana to amma sai ce wa in tawakkalal kamala in shi imam yana da yaƙinin cewa lalle lalle fa ta cika to in ya waye amila ala yaqinihi wa taraka al'adalaini to ka ta duba ina dalilin wannan matsalan babu yace sai bar magana adalai biyu ya kafu akan maganar shi akan shi abin da yake kai kenan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba kaga shi ne maza ya mai wahayi cewa eh lalle haka ne ko baka ba amma kuma sai bi maganan babu ce illa an yaksura nasu khalfahu Eh, sai dai mutane fa sun yawa sosai kaga mala ya koma da matsalan ke sai dai mutane sun yi yawa yanzu dai baraka baraka dora kan ra'ayinka ba baraka yi kafiya fa watruka yaqinahu wa yarji ilaihim sai ka bar maganan ka ka koma dai maganan su wannan shine dai final kawai ka koma dai maganan mamu kawai to ma'ana wannan jumloli takaitattu yani annahu idza sallama al-imamu qabla kamali salati idan imam ne sallama kafin sallah ta cika sabbaha bihi al-ma'mum to mamu zai ma liman tasbihi subhanallah fa in saddaqahu al-imam to idan imam ne ya gazgata kaga nan kamar yana suna sallah su biyu kenan ko su uku fa in saddaqahu al-imam idan imam ya gazgata shi wanda ya tasbihin to wa ahrama wa kammala salatahu sai harama ya zai cika sallar wa sajada ba'da salam anan hukunci shine imam zai sujada ba'da salam mamuma ba su bi shi ziyadati to me yasa za yi sujada ba'da salam saboda karin da aka samu na sallama da ba gurin ta bane wa yashakka fi khabarihi wa yashakka fi khabari man nabbahahu bihi to yana shakka a cikin labarin wanda ya mai tambihi sa'ala adalai ne minal ma'amumina to sai tambayi adalai biyu cikin mamu wajaza lahum al-kalamul qalil to su ma ya magana kadan eh sallan ta cika sallan bata cika ba lil islahi dan da samu gyaran sallah da wannan magana dan gyaran sallah baya bata sallah yace wa kammala bi shahadatihi ma to sai in suka shaida lalle sallan ta na ƙasa ta dalilin shaidan sai dawo cika abin da aka ce ba a yi ba bi shahabati ma haba haba illa mai al-kamal sai amma wannan haba illa mai al-kamal in shi ba ta sakankancewa in dai bai tabbatar ba wa illa in dai ya tabbatar kuma taraka al ne sai ya bar abu na biyu din wa amila ala yaqinihi ya gina kan yaqinin shi illa an tsirin al na khalfahu to sai dai ya kasance wanda suka saba mai sun yawa a baya suka ce a'a kowa ce a'a sallan ba ta cika ba to ya yaqinahu shi sarkin yawa ya fi sarkin karfi to ba mutane da yawa suka ce kawai kuskure to ba aka ka dage ka ce kai daidai kai ba ta ce za kuma Allah khaira shi kenan an wuce inda kullu bani adama khata sai yake cewa falyatruk yaqinahu inda mutane suna da yawa suka ce kuskure nayi kawai yi kuskure shike wa yuhrim takmilan lis-salati kuma sai harama abu a cika sallar thumma ba da salami da ziyadati al kuma sai ya zo ya sujada ba da salam saboda tsantsan kari ne yanzu aka nan an yi karin sallama ke amalan bi hadisi daini saboda aiki da hadisin al almuttafaqi alaihi wanda imam bukhari da imam muslim suka rawaito wa hadha nassuhu yace ga nassin hadisin duk wanda ya dauki hadisai ba ba dauke daidai inda za kafa dalili akan wasu matsaloli da hadisi to dukkan sauran matsalolin ma in an samu saɓani sai a koma ina fahimta na za tun fi shay'in farudduhu ilallahi Allah rasuli amma da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharadin mun imani da Allah da ranar karshe dukkan matsalolin kitab wa sunna kitab wa sunna wannan abu hurairah ke cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul asr annabi sallallahu alaihi wasallam salatul asr fa sallama fi rak'atayn shab sai manta sai sallama da a biyu har ya ya je can gaban masallaci ya jingina gaba wani katako kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi kuma cikin mutane ya ce akwai abubakar da umar dan albarka kenan ya san muhimmancin mutuncin abubakar da umar ya ce a sahabban nan kakar da suke masallaci akwai abubakar da umar ga kenan su suke da falalaki fa fahaba an yi kallimahu sun ji kwarjinin annabi sallallahu alaihi ba su iya mai magana to a cikin mutane akwai wannan zulliya daini ana mai lakabi da zulliya daini sunan shi khirbaq to wannan kenan lakabi in mutum yana so ko baya kyama babu laifi a ce dogo gajere fari baki makaho to duka wannan in dai baya kyama babu laifi kamar na ce faƙama zuliya dai ne suna cewa fiye da hitulun yana da zankala zankalan hannaye to sai tashi ya ma annabi sallallahu magana ce a kusurati salatu ya rasulullah am nasita ya rasulallah ka rage an rage sallar ne shine a kusirati salatu an rage sallar ne kaga mabniyun lima lam musamman fa'ilu a kusirati salatu an rage sallar ne ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama am nasita ko dai ka manta ne kaga gyaran da yake so kaga da uslubi mai kyau bai ce ya rasu an ka manta ne yi ya ka manta a ba ya ka manta wannan ba gyara ba ne fitina ne amma a kusurti salatu sai fara kawo ihtimali na farkon ya rasulullah an rage sallar ne domin ana ma yi ko ma ya kake yana yana cikin sallar aka mai wahayi cewa kawai kai sallah raka biyu ke. to kawai sai fara tambaya wannan don ba wannan ya faru ba kuma to ya rasulullah am nasita in ba Allah bane ya ce to yana ka manta ne to kaga kenan dole mu san yadda zamu dinga gyara kurakurai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun ti ba me faru ba rage ba Allah domin wahayi cewa me da sallin biyu ba kuma ban manta ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan yakinin shi ke to amma kuma sai ya bar yakinin shi ya koma na sahabbai faƙala ƙadika na babu balika ya rasulallah zule dole ce lalle fara sun ɗayan biyu ya faru imma an rage ko ka manta fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai fuskanci sahabbai fa qala asadaka zuli yadaini zuli yadaini yayi gaskiya abin da ya faɗa din haka ne qalu na'am ya rasulullah suka ce ya rasulullah haka ne ka manta ne ka kaga wannan kenan duka yana nuna maka cewa magana don gyaran sallah ba ya bata sallah yace a shi kenan sallan ku ta baci a ko sallar mu ta baci kaga bai ce haka ba wannan magana don gyaran sallah ba ya bata sallah fa atamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma baqi min as-salah sallah sallallahu sai ya cika abin da ya sauran sallan wa sajada sajadataini yayi sujada biyu wa huwa jalisun ba'da taslim bayan yi sallama sai dawo yi sallama a sai sai sujada biyu mana ba'da salam ce muttafaqun alai to kaga matsalan da ya kawo anan wa in shakka fi khabarihi sa'ada sa'ala adalaini wa jaza lahu al kalamu fi dhalik wa in tayaqqana al kamala amila ala yaqinihi wa taraka al adalaini a ina dalilin wannan matsalan babu bai kawo shi ba kuma zai wahala ya samu wannan kawai sai sa shi a gefe kawai sai ɗauko cewa to ai ga hadisin zule dai ne kawai amma ba duka duka shi a nan alaihi wasallam bai ce to ai adalai biyu ina ce wa fil qaumi abubakar wa umar amma dai su ba su yi magana ba shi ko bai tambaye su ba kuma ba su kadai ne adalai ba abubakar da umar ba ne kadai adalai cikin sabbin da suke masallacin wannan ba hadisin muttafaq alai hadisi ne mai girma in ba man ce kwanakin ba akwai littafin da na kawo musamman sharhin wannan hadisin zaka tana mana sunan littafin a kamance alam sunan littafin sharhin zuliyadai hadisin zuliyadai هو لفظ الفرائد lima tadammanahu hadithu dhul yadayn min al fawaid mujalladi sukutin fa akan wannan hadisin to malam sai ce intaha bi aunillahi wa husni tawfiqihi wa lahu shukr wal minna daga nan kenan littafin al-akhbari ya tike da taimakon Allah wa husni tawfiqihi da kuma kyakkyawan dacen Allah walahu shukuru wal minna godiya ta tabbata ga Allah mai gima daukaka to sai malamin taliki musamman ga wanda suke babatu musamman akan kore fikihu ko ba sa aiki da fikihu to sai malamin ke cewa ayyuhal ikhwan ayyuhal ikhwanul kiram amma da wace ayyuhal ikhwatul kiram ikhwan akwai ikhwan akwai ikhwa Allah ya amfani da mai Qur'ani ikhwa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus in yana da yan uwa ikhwa Allah ya ambata to yace ayyuhal ikhwanul kiram ma yace ayyuhal ikhwatul kiram fa mimma taqaddama min فمما تقدم من تخريج الدلائل للمسائل الفقهية وإرجاء الفروع إلى أصولها المقررة في الشريعة المطهرة يتبين بكل صراحة ووضوح لكل منصف مخلص بعيد عن العصبية العمياء والمنازعة الخرقاء أن جميع الأحكام الموجودة جميع أن جميع دكا أن جميع الأحكام الموجودة في مختصر الأخبري والرسالة راجعة كلها إلى أصل واحد وهو دين الله الحق ومستمدة من بحر واحد وهو كتاب الله تعالى وسنة, وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأكرم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولم يبق للشرذمة المتشدقة إلا دعوى الغلط والاعتراف بالجهل والضغينة والتوبة السريعة قبل أن يرجع عملهم هذا عليهم بالوبال وسوء الكيلة وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا ما لنتي يا كو masu karamci famimma taqaddama abin da ya gabata min takhriji a dalaili fitar da dalilai kowace matsala an ka duba malam in ya kawo shi sai ya kawo maka dalilan wannan matsalan kowace matsala tare da dalilinta to shi ne ke cewa lil masail fiqhiyya kowace matsala ta fiqhu to sai a kawo mai dalilin imma qur'ani ko a sunna wa irja'il furu'i ila usuliha al-muqarrara sannan furu shine rasa kenan abin da shafi fiqh din amma yadda shi zuwa ga asalin shi an ce farillan alwala na ɗaya akwai niyya to sai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat idan an ce maka ghasl wajhi ya ce Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا ce maka yawanci hannu zuwa mirfaqaini sai ce Allah ya ce a wannan ayan wa aydiyakum ila a wannan shine ana mayar da fikihu zuwa ga asali shine littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al fi wanda ya tabbata cikin shari'a mai tsarki wai ya tabayyanu bi kulli sarahatin zai bayyana maka da dukkan saraha mana an ce saraha shine a bayyane bi kulli sarahatin wudu a bayyane filla filla li kulli musifin da duk mutumin da yake da adalci mukhlisin kuma mai ikhlasi ba'idin anil asabiyyati al-anwa'i wanda ke nesa nesa da ta'assubanci wanda take makauniya makauniyar ta'assubanci wal munazatil harka kuma wanda yake nesa nesa da jamin jaka da zai yayyanka abubuwa harka shi ma abin da za a yayyanka kowa ma ya rasa to sai ma ce in dai baka da ta'asubanci za ka ga cewa anna jami'al ahkamul mawjuda ta dukkan matsalolin da suke cikin wanda aka same su fi muhtasaril akhbari a cikin littafin muhtasar al-akhbari wa risalatil al da kuma risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani wa ghayrihima ma da wai wasu littafan min al-kutub al-fiqhiyya na littafan fiqhu lil madahib allati alaiha jumhur muslimin wasu littafan fiqhu wanda jumhur suke dogaro da su da yace wayannan littattafan zaka ga cewa raji'atun kulluha ila aslin wahid dukkan su dai suna komawa ne zuwa asali daya wa huwa lahi alhaq shine suna koma zuwa ga addinin Allah guda daya wa mustamiddatun min bahrin wahidin kuma duka zaka samu ana zakulo su ne daga kogi daya wa huwa kitabullahi ta'ala na farko littafin Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu al-akram da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan malam bai ƙara sauran wani lokaci ba babu dalili la fil kitab wala fi sunna sai dai zaka samu ana dogaro ne akan ijma'in malamai ijma wani lokaci kuma za a samu ana dogaro ne akan ijtihadi a ijtihadi domin ka duba daga cikin matsalolin da ya kawo akwai abin da ya shafi al'adan mata a al'ada ne kwanakin al'ada din nan in ka duba ba ya gina mana nan cewa malam tujawiz hamsata ashara yawaman matukan bata wuce kwana goma sha biyar ba matukan bata wuce kwana goma sha biyar ba ka kaga dalilin ne kawo ya ce annan misal huyar talafa akwai wanda ta fara sannan kuma akwai wanda ta saba akwai mai juna biyu amma mafi yawancin al'aba ga wanda ta saba kwanaki goma sha biyar ne fi ma sabata mustafiwar alisalafi min tabi'i to ba wannan ba hadisi ya ce daga tabi'ai abin da ya tabbata daga tabi'ai mafi yawancin tabi'ai faman ba da hunda wanda suke bayan su wa annahum wajadu hakaza iyanan kuma haka suka samu tabbas tabbas wa qad jama'a al-bayhaqi akthara atharihim fi sunan al-kubra wal khilafiyat amma imam al-bayhaqi mafi yawanci ya tattaro a cikin as-sunan al-kubra wannan athar din ke wa amma ma warada marfu'an fil babi fala yasihu minhu shay' ce amma dangane ba wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisin da inganta to wannan matsala ce da malamai suka kai kawo kwana goma sha biyar ina hadisin shi yake babu ba wani hadisin da inganta daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wai al'abar mata kwana goma sha biyar ne to sai dai ma abin da aka samu yana akasin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Aisha yake cewa if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra alla tatufi bil baiti hatta takhuri har sai kin sarki bai ce sai kwana goma sha biyar ba a Allah ma ya ce wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna Allah ce hatta yatuhurna har sai sun yi har sai sun yi sarki to wani lokaci abinda malam zai kawo mana zai kawo hadisi ne wanda yake ingantacce wani lokaci kuma zai kawo hadisi wanda yake ba shi da inganci a to sai zama matsalolin suna nan daban-daban ba wani hadisi da ka mana na in an daga hannu in kai kabbaran harama sai ka sake hannunka wani hadisin mu'adh jabal wanda imamu tabarani ya rawaito fi mujamihil kabir to kaga wannan hadisin an ce hadisun batilun hadisun batil ya kawo shi a karkashin fadailus sala ce mu'adh bin jabal yace kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hiyala udhunayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hannu daura da kunnuwan shi fa idza kabbara arsalahuma in ne kabbara sai daga ya saki hannun shi sun masakata to imamul haifar yake cewa ko yi wani kazzab a cikin isnadin to kan wannan irin zai kama kan lokaci isnadi ko hadisi da ba shi da inganci wata matsalan kuma zai kawo amma kuma zai wuce ba tare da ya yi bayanin dalilin mana saboda yana yi wa matsala ce hadiyya ke to mala yake cewa nan dai duka matsalolin tushensu ɗaya ne ana ciro su daga littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to falam ya baka li shirzimatil shaddika to ba zai rage maga yan jama'a yan kaɗan shirzima ne jama'a yan kaɗan al shaddika masu babatu musamman wanda ba sa yadda ma da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ballanta ma a ce sun yadda da fikihu kasawun musulmai daban-daban akwai da suka yadda kitabullah da sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fahimi as-salafi as-salih kuma nan ba ojiyo jiyo yau ba wa dauki daidai to abin da ya tabbata littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata na gari to sannan kuma akwai rasu alkitabu was sunna ba lalle kuma ya zama ala fahmi salafi salih to sannan kuma akwai rasu kawai alkitab alkitab qur'ani kawai su ne kamar qur'aniyun to za ka samu su irin wannan littafin a wurin su duka abin yarwa ne hadisai ma ba su yadda da shi ba ballanta fikin su ne za ka samu ake musu lakabi da ko yan ne ko kuma yan kala kaza a za ka samu su ce duka wannan kala kato mana ba sa ɗaukar irin wannan maganganu to ba zai rage ma wanda suke da irin wannan faɓatu mutashaddiqa shine mai yawan magana mai surutu illa da'awal ghalati sai dai kawai da'awan cewa akwai kuskure alghalat shine kuskure to amma irin wannan kuskuren ya danganta ka zo ka ce mas'ala kaza akwai kuskure ba tare da kuma kawo gyaran ba to wannan matsala ce babba amma matsala kaza eh akwai kuskure misali in ya rinjayar da matsalar da ba ita ce na cikin rinjayiya ba ce a ah, malamai sun ce matsala kaza ita tafi rinjaye to wannan ba kuskure ne da za a kama ka da shi kamar maganganun daga hannu a sallah daga hannu cikin sallah kabbaran harama ruku dagowa daga ruku'u za ka samu maganganun sun bambanta amma magana mafi inganci kamar da muka karanta a nan a cikin at-tamhid imam malik rahimahullahu ta'ala bai rasu ma face na daga hannu a ina a cikin sallah kamar yadda zuwa cikin hadisin ibnu umar haka imamu malik ya rasu ya koma ga allah to kaga in ka zo ka gaya mutane wannan to kaga ke nan ba ka ce galab ba za ce kuskure ne da za a kama ko ce ko ka soke fito ba a'a tunda asali shine za ka yi koko da da manzo allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma magabata na gari ko matsalar ɗaura hannun dama akan hagu inda su suke rinjayarwa littafin kasa kasa suna cewa ana sakewa amma ka duba kai duba a malikiyin kanta sai a samu a'a magana mafi inganci shine dora hannun dama akan hagu to ga kar ka hada wannan da wancan kar ka ce eh, a fikin an samu kaula ne amma wancan magana shi yafi inganci da kuma kawai da wanda zai zo soke fikihun ne ma gaba daya kaga akwai bambanci to amma dan son zuciya sai zai hada gaba daya to kaga kuma wannan Allahul musta'an yana buƙatar adalci to lam yabqa li shirrimatil mutashaddiqa illa al ghalati sai dai awa kawai na kuskure wal i'tiraf bil jahli sannan kuma suna furici da cewa su jahilai ne ke wanda zai yi kwandomin fikihu gaba daya yana nuna cewa shi jahili ne ke ha ah? amma ba wai wanda zai zo ce matsala kaza Eh, malam wane ya ce kaza da kaza dangane da nafulfuli akwai nafula da a cikin fiki wana ce haramun kamar nafula lokacin imam yana hutuba kamar mun ka ce a ah, ai zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana hutuba su ne kurfafani ya shigo annabi sallallahu alaihi tashi kai kuma ce idan ɗayan ku zo ya samu imam yana hutuba to ya sallah raka biyu takaita ce ta kuma wannan ce fahimtar irin su imamu ahmad ibn hanbal da mafi yawancin malaman hadisi to kaga wannan ba yana nuna cewa kai jahili ne yanzu a'a yana nuna kana so ka kawo gyara ne dangane da matsalan tunda matsalan akwai da suka ce ba a yi wasu kuma sun ce ana yi to yanzu wanne ne daidai a ciki ba za ka ce kuma duk wanda aka ɗauka ya yi a'a fa qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahqqu an yuttaba wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa cancanta abi wal itirafi bil jahli wa daghirati yawa babu bin da ya rage sai dai kullalle ne a zuciya mana yana yana jin haushin malamai magabata to shi sai kullace su ce duk tafan su na condemn wa taubati sari'ati sannan babu abin da ya rage kuma sai dai mutum ya tuba tuba na gaggawa قبل أن يجي عملهم هذا عليهم بالوبال kafin wannan aikin nasu ma rushe littafan fikiyu gaba ɗaya ya dawo musu da markon azaba wasu ilkilati da kuma mummunan awu a zo amma mutum mummunan awu gobe kiyama samun cewa yana zagin magabata to kaga dai manhajin mu nan ba wani malami da za ce magabaci ana zagin shi ko a cewa an zagi imamu malik a nan majalisun wannan ba manhajin ba ne ko a ce an zage wani magabaci daga cikin magabata iyakaci dai a ce an samu matsala shi ya ce kaza kuma ce a Allah ya ce kaza to iyakaci kenan ko a ce ya ce kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma ya ce kaza sannan kuma an samu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuma sun yi kaza ko kuma jumhurin malamai ma sun saba ma abin da wani faɗa to kaga in son zuciya zai sai kenan an rushe fikihu kuma muna jin wannan ya ce an rushe karatun da aka yi a masallaci ka dama duka sun rushe fikihu kuma shi kenan har yanzu tuntuni ai mu gina shi muke ta yabo mu yan ginawa ne ba ya rushewa bane kaga tun da farko aka fara gini har sai da aka kai yauwa an gama yanzu gaba da in gida ne kawai yanzu abin da ya rage shi ne a shige shi kenan to sai Allah mala yake cewa qala Allah ta'ala inna Allah yudafi wa anil ladina amanu lalle Allah yana bada kariya ga masu imani wannan magabata aikin da suka yi to Allah mai gima da kuka yana kawo da suke ba su kariya ka duba malamai da ba ma sun yi aikace aikace kamar ma malika ka ya rubuta muwatta to aikin dan adam ba kubuta daga ne kurakure ko janin jaka to sai a samu malamin da zai zo daga baya kamar irin su ibnu abdulbar shi kuma sai dinga ba da kariya allah kamar ya turo ibnu abdulbar ya kare imamu malik to abin da ya faɗa ɗin nan eh haka ne ko ba haka bane sai zama kamar shine lauyan imamu malik ibnu abdulbar yana da manya-manyan littafai sharhin muwatta at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asamit littafi ne mai kima matuka akwai riwayat riwayoyi da yake bukatar lalle a fito da su daga cin at-tamhid kuma aka samu shi kwararren malami ne a mazhaban malikiya kuma duk duniya sun san shi to kaga akwai riwaya da zai ce maka akwai riwaya da gurin Imam Malik riwayan wani da wani da wani da wani ko kuma akwai riwayan ɗaliban Imam Malik daga gurin shi wanda suka zauna tare da shi a garin Madina ko kuma ashabu ya ce kaza ko ibnu majishun ya ce kaza kowa ne yana tare da imam malik kafin ya rasu da shekara daya to ga gobe su ne suka san malikiyai kamar madda yawa za ka samu an zana ɗaɓatun malikiya malikiya ba ka jin irin su Ibn abdulbar sai dai a ɗan ɗauko maka wani abin da yake ya yi daidai da ra'ayinsu amma abin da ya saba ra'ayin ba ka taɓa jin shi wanda mu zo mu karanta wannan matsalolin a cikin الراجح التعارض بين الراجح والمشهور zaka ji kawai suna faɗa mana mashhuri ne amma ba sa gaya mana ne rajihi to ba wannan caudu ne tadlisi ne ai ya kamata kawai a gaya maka wannan shine mashhuri wannan kuma maganan gaskiya shine rajihi shi ke na an gama kamar da magabatan farko suke ce akwai mashhurin magana kamar na sake hannu eh ana sakewa ko a farilla ko a nafila to amma rajihi fa shine a dora wa huwa sahi tun da za a wannan karatu mu ne su ma su yi akwai matsala kuwa ba matsala an gama ke sallama ɗaya sallama biyu a ce eh shi ma malik da kai shi ya yi sallama biyu kai shi ma ya fi da zaɓa ma kai shi sallama biyu domin za akwai sallama ɗaya akwai akwai kuma sallama biyu to amma wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayi a farilla mugun ce yanzu eh annabi sallallahu sallama akwai hadisin sallama daya amma mafi yawancin malamai sun ce condom ba su da inganci amma akwai kadan da suka ce eh ya inganta kamar mal albani ya ce hadisin sallama ya inganta na faɗa ya inganta eh in kai sallama ɗaya sallan ka tayi to amma wanne ne zan Allah ya fi wanne ne rajihi sallama biyu to kadan ba za a zo a yi wannan karatun shikenan an gama duk wani rikici da al'ummar mu take fama da shi ana amina a eh a ya ko amma kuma a riwaya ce ana amina a bayani kuma ita ce tafi inganci a to gaba shi nan da za wannan karatun rikici ya kare mu ne irin wannan karatun su man za su iya su yi kamar wannan littafin da za mu sa muna hada su da Allah ka nemi kowa ya yi mukabala da kai ko ni ma nemi wani ya mukabala da ni to ka ɗauki wannan littafin at ta'arab بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي ككرنتا مع الأمر كشيكي نعم to sai mu jira kowa zuwa da asuba sai mu ji yaya al'amarin zai kasance na yi karatun bayan bayan isha ke zuwa asuba da sai mu ji yaya al'amarin zai kasance a yana ba za a samu ci gaba sosai ko da amma ba za su yi ba amma muna jiran dai lokacin da za a yi irin wannan ko kuma a ce irin wannan irin su cikin aljami ne ahkamil qur'an irin wannan matsaloli da muka karanta to a zuwa karanta ma jama'a a ce kuma wa huwa sahih muna jira ranar da Allah zai nuna mana wannan ranar kuma ai karatu ne kuma ba ba sabon littafi ba ne to shi ibn abdul bar kaga shi Allah ba ya ce kare imam malik kamar imam ibn hajar shi kuma sai ya kasance ne lakanci bukhari idan ce bauta mushila mushila imam bukhari ya nan. amma zai ba da kariya ga sahih bukhari wannan Allah ya kawo ibnu hajar inna allaha yudafi'u an ladina amanu to har yanzu kai ma an kana da imani sai Allah ya baka kariya wannan ɗaya ne daga cikin fanalolin imani barkati san ko za mu yi kirgo fanaloli goma ba a gaggauce falaloli goma na imani mun yi karatun kamar sati biyu ko uku a can mun kirgo fanaloli kamar ashirin da ashirin ba to daga ce a nan allah mai gima da kuka ce inna allah wa anil ladina amanu daya abu na biyu allah shi ne waliyun mu'minai allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati zulumati an-nur abu na uku daga cin falalan imani su masu imani la khawfun alaihim masu imani wala hum yahzanun ba tsoro tattare da su sannan kuma har yanzu ba sa bakin cikin abin da suka bari mana banda tsoro dole dole sai ka yi imani ke in ba imani wallahi akwai tsoro in ba imani to kai ma ka kaɗe kawai daga cikin falalolin imani masu imani su ne khairul bariya mafi alheri cikin halittar Allah innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya masu imani su ne yan aljanna jaza'uhum inda rabbihim jannatu adin to aljannan ga ta nan kala kala akwai jannatu adin akwai jannatul firdaus man ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula akwai jannatul ma'wa amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun daga cikin falalolin imani wanda suka yi imani suka hada imaninsu da aiki na gari to Allah baya tozartar da ladadakin su innal ladina amanu wa salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala masu imani su ne Allah ke shirin da su wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda imani to Allah mai gima kuka sai ya shirin da zuciyar shi wanda suke masu imani su Allah ke kaunar su innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda to ba ga falaloli nan daban daban daban na imani musamman da za a haɗa shi da aiki na gari masu imani su Allah yake rayar da su nagartacciyar rayuwa ba lallai sai suna da kuɗi ba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba to ba falaloli nan barkace to sai malai yake cewa cika da addu'o'i rabbana amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kalla ma yakunu min majlisin sai ya cika da ne Allahumma qsim lana min khashyatik sannan zuwa karshe kuma ya kwadaitar da kafaratul majlisi to annabi mala ya ciko da addu'o'i guda biyu kuma dukan su na qur'ani ne rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karantar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka shiryar da mu to kaga kuma shiriya tana ina ne shiriya tana littafin Allah ne shiriya tana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsallake nan kuma ka ce shiriya yana fikihu a shiriya tana fikihu to fikihu kuma na iya samun matsaloli su bambanta malam wane ce kaza malam wane ce a ba haka ba wani malam wane ce sunna ne wani wane ce bid'a ne to nawa za ka dauka to in ka dauki nawan ne yake cewa bid'a ne kaga ka bata kenan kamar da ibnu musa ce laqad dalaltu idan wa ma من المهتدين إن in بقوله bi دوكي in na dauki magana قول رسول wa صلى الله عليه وسلم نبر مغانا na bar magana عليه وسلم alaihi wasallam to kai ma yanzu in ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dauki maganar wani da wani shikenan kai ma ka bata in dai har ibnu mas'ud ya ce ya bata in ya dauki maganar sahabi to ina kuma kai a lokacin nan da muke ciki ka ɗauki maganan wani ma ba sahabi ba Ba kaga kai kafi cancanta ma da ɓata ke wanda Allah ce wa in ta tahtabu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun shirya to kaga ba da in hadaitana bayan Allah ka shirya da mu ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a na ta babatu sunna sak bidiya sam sunna sak bidiya sam sunna sak sak sak sak bidiya sam sam sam sam sam a takabbara to kaga Allah shirya da mu ga wannan to kuma ka zo kana ɗaukar maganganun wasu daban ina sunna sak take a gurin babu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana bayan ka shirye da mu Allah to karka zamar da mu. wa hab lana min ladunka rahma sannan ka mana kyautar rahma da wurinka ya Allah innaka antal wahhab kai ne alwahabu mai yawan kyauta kaga alwahibu mai kyauta amma alwahabu fa'alu kenan mai yawan kyauta shi ba kan fitowa ne kawai baka ba tare da kididdiga shi ne wahab rabbalak fillana shi ya Allah ka gafarta mana wani na ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wannan ne addu'a na dan kwaro kenan dan kwaro yana irin wannan addu'a rabbalak fillana Allah ka gafarta mana wani wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wali na ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani to in ka fara kirgin daga kanwa za ka fara kirgawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta ya musallama ya ce na so da inga ƴan uwana ce a ya rasulullah mu ba yan wanka bai ce ku sahabbai na ne in gwamna su ne za su daga baya to kaga dai sahabbai su suka yi rayuwa tare da wa to wal ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman ko ka ki ko ka so abubakar ya riga ya riga ku to ya baka ce Allah ji kan abubakar wal ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman usman a umar usman ali ba tarin sahabban nan da zaka ta jera su ai a to kaga wannan ba dalili bane a ce in zaka fara magana ko zaka yi magana gaban mutane innal hamdulillah nahmaduhu sai Allah ya gafarta ma wane da wane da wane da wane wannan laisa min sunna ba sunna bane kuma ka kafa dalili da wannan to kenan to kai ba kake farawa ne sai ai ka ce a ce a sheikh a sheikh Usman bin Fodi sai ce kuma da sheik abubakar mahmud gumi yau su ne malaman duniya su biyun nan kenan sai kuma ka ce da sheik ismail idris yanzu su abubakar da su in ka kinka abubakar da usman bin wa ya ku daraja kawai ka ce ma usman bin zobi ya fi abubakar daraja ya ce jinin ka ya halatta to me yasa baka ma abubakar addu'a hmm? me yasa baka ma sayyidu shuhada hamza me yasa baka mai addu'a ba sabbai na rututu da aka kashe su cikin jihadi me yasa baka musu addu'a ga tabi'ai na rututu to kaga kenan sunna ka biyan da manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam yake in zai fara magana ce innal hamdalillah nahmaduhu muna godiya ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah addu'a ce wannan ko addu'a ba muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafarar Allah kaga daga nan kana ne kenan kana yin addu'a kowa ma ya shiga ciki to amma ka zo ka ce wane da wane da wane da wane to sai tambaye kai haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam in ka ce eh a ina yayi haka din sai ce a ah, ai su rubaye ne suna hana addu'a ai kai dole ka je na cewa a daina ma malamai addu'a ai mugu ne to ba wannan dalilin muke muke bukata ba wannan dalilin muke bukata in zuwa hana addu'a ya ce karka yi khutbatul haja inna alhamdulillah ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu addu'a ce to kuma disan mutanen da suke fadin wannan su ne suke hana du'a ul istifta ha mutanen da suke cewa an hana addu'ar nan su ne kuma suke hana du'a ul istifta sun sun ce wani eh kar a yi du'a ul istifta irin wanda suke yi din Allah gafarta ma malam wane da malam wane da malam wane kuma a cikin malaman najeriya ma baka jin malam wane da malam wane da malam wane baka jin su da kyar da kyar zaka ji ceto allah ya gafarta ma sheik jafar shi a cikin mu yake a shi oh. to ana iya sai a to allah ya gafarta ma a sheik bawa mai shinkafa ibrahim bawa mai shinkafa a da ana dan faɗa amma yanzu kai kai in ka faɗi wannan za a taka maka ba a taka maka birki to kaga in an ce karka yi wannan addu'an tunda ba sunna ba ce to kuma addu'an sunna ta du'a sifta ba wa yake yi manzan Allah ne sallah alaihi yake yi to kuma ka ce kar a yi to ba kai ma ka hana addu'a ka zama mugu ke eh to da ni da na hana ka addu'an da bata zuwa sunna ba ka ce mun mugu ne a ah? sannan kai kuma ka hana addu'an da ta zo a sunna ka zama mai kenan eh kai kai ne asalin mugu ne to ga irin wannan abun ba kyau a dinga bin matsalolin da sauki sauki to wannan ayar har yanzu tana raddi ga shi'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان shi kuma dan shi an dai aka kira abubakar sinuwa ne an kira umar ma sinuwa ne usman sinuwa an kira aisha tsinuwa an kira hafsa tsinuwa to nan kenan su akwai hil ko cuta sai Allah ce wala taj'al fi qulubina ya Allah karka sanya zukatan mu ghillan ghilli kulli lil ladina amanu ba masu imani to kaga har yanzu kenan inda wance mutum mumini ne ko na tabbaka sunna ko a ina yake ko wace na karkashin kungiyar jama'atu zalatul bid'a wai kamata sunna ko baya karkashin ta kawai za ka ce yana bin sunna a yana bin sunna kuma daga fara magana shi za ka iya gane cewa wannan fa yana kan sunna kwanakin da wani dattijo ya daga Zariya a ya zo da alkyabban shi da rawani masha Allah ranar tattauna da shi ne to da zai fara magana sai fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi ha ne sai yake karanta wannan malami ya san sunna da kuma da ka kara sallah an yi sallah masallacin sai da mutane kafin imam ya tafi sujjada sai ya samu cewa suna bin shi to da ka ce ɗan yi jawabi ce to jama'a yana da ɗan jawabi akwai hadithin albara ibn azim to wasu suna bin manzon Allah sallah alaihi wasallam sahabbai ke babu muke nan kwasa bayan shi har sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya yi sujjada tukun ko a masallacin nan kuskure muke yi so da dama kafin imam ya tafi sujjada sai ka samu muke bi shi ƙa'ida shi ne za mu tsaya kyam har sai mun ga imam ya yi sujjada kafin mu bi shi to kaga sai sake karantar da wata sunna domin ko na cin izala ko ba cin izala yanzu ya karantar da me ba karantar da sunna domin ka takura abu ce sai wanda yake cikin kungiya ko sai wanda yake cikin kwamiti to sunna na za ta je kenan bayan mu za ta je amma mu bar shi a gobe kai duk wanda ya aiki da sunnan shi kenan ya zama ahlus sunna amma mun takura mun takura sai wanda yake tare da mu ko wanda yake sallah nan masallacin shine kawai ahlus sunna to kaga mun takura abin da yake da yalwa to wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai ne mahalicin mu kai ra'uf ne mai tausayi ra'ufun rahimun kuma mai jin kai ne والصلاة والسلام على سيدنا muhammadin. tsira da aminci tabbata ga shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi da alayen shi in gidan shi da sahabban shi wa man nahja sabilahum kai da duk wanda kajiru wa man nahja sabilahum da duk wanda ya bi tafarkin su sahabban nan fi tablighi dinihi wajen isar da addinin Allah wal amali bima ja'at bihi shari'atuhu ga shari'atu huwa hada kitab wa sunna to in ka je yana kiran kitabu sunna kitabu sunna yana kan manhajin manzon Allah kiran sallallahu alaihi wasallam to ka ce a ah, to me yasa baya kiran mutane zuwa ga fiqhu to ai fiqhu yana dore ne akan kitabu wa sunna ne wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace al abdul faqir ila Allah al ghani bawan da yake mabukaci ga Allah wanda Allah din shine al-ghaniyu mawadaci alhaj sa'ad mai shirin kenan alhaj sa'ad ibn umar ibn sa'id a ya za sa wannan kenan to sunan gari ba zan iya faɗin shi daidai a jaliya fauti alfauti mudiru madrasati sabili fala islamiyya sunan garin nawa yake jamhuriyar mali sai ko sai ko jamhuriyar mali mana shi mutumin da wannan sharhi dan mali ne ke wa zalika shiyatul wannan maraicin ranar litinin الثالث من ربيع الأول uku ga watan rabiul awal abin ya dade sosai kaga tun kafin zo duniya ke 1391 shi ne ke daidai da 22 ga watan mayu 1971 to ba da kenan ba yadda tije ko wanda suke wanda suka data ba mafi yawanci ba ma nan ke yanzu muna 2017 minus 1971 kaga shekara 46 to kaga wasu ba sa na lokacin in ka danna cewa to ni suke shekara 50 to ko su ma din ashe lokacin lokacin da ya rubuta wannan yau su ma din in suna da furfara to lokacin ba ka samu gemun baki ne wulik mana kenan girman dai bai je cincin ba to tun a wancan lokacin ya yi wannan littafin to kaga lalle lalle ya yi kokari matuka sosai shekara arba'in da mana lokacin da albani shi ma yana ta kokarin rubuce rubuce shi to irin wannan lokaci kuma kaga daga mali to kaga lalle kenan mu kokari ya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen da zamu iya da fata Allah mai gima da kuka ba da mu fi dunya akhirah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tiya min as-sunnah al mun dauki abin da ya shafi lahat da kuma sanya tubali likafani annabi sallallahu alaihi wasallam amma guda uku ne babu riga babu rawani sannan kuma har yanzu sunna shine in amma mutum rasuwa makota ne za su tura da abinci gidan rasuwa ba wanda ake a yanzu a dinga yin abinci a gidan rasuwa ba sannan mun dauki daga cikin sunnoni mansiya rufe wa mamaci ido kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mawa ya ma Abu Salama Allahumma ighfir li Abi Salama وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه wannan sunna ce yawanci su a hankali daga cikin sunnoni musamman abin da ya shafi janaza wajen wanke mamacin inda zuwa suna annabi sallallahu alaihi wasallam musamman sahabin da ya fada kan taguwar shi a arafa ya fada kan taguwa taguwar ta taka mai wuya ya rasu sallallahu alaihi sai yake cewa iksiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa sannan ku sanya ne sidir me kenan sidir magariya to su da dama aka samu ra'ayi wankan mamaci sai ka samu ammance da ne ammance da magariyan to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce igsiluhu bima'in wasidrin ku sanya ruwa da magariya ci a ku sanya ruwa sannan ku kawo magariya ku sa ci wa kafinuhu fi thawbayhi sannan ku mai kafari a cikin tufafin shi guda biyu tunda shi ne harama ne kar ku rufe mai fuska kar ku sa mai turare za a tayar da shi ranar kiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik to tambihin anan shine ai kokarin samu ne magariya kuma ana samu ai mana da kake wanda ta riga ta bushe ke to sai a zo garin magariya shine ake sawa a cikin ruwan sai a cakuda sai a mai wanka da shi to gaba yana daga cikin sunnoni wanda sai 'yan jifa jifa ne suka damu da shi to tun da yanzu an ji to lallai kokarin samu musamman kuma masallatai manya manyan irin wannan inda ana iya samun shaguna a ce masallaci ya mallaki shago a ya mallaki shago irin wannan abubuwan da ake iya bukata a iya samun su a kusa-kusa ma duk da cewa kama akwai shagon su aljazira babu thaqafa to duka waka samu suna samar da irin wannan abubuwan to karka cewa ya babu akwai suna kulla shi a leda ma suna kulla shi a leda to ran siyo kawai sai a zazzage kawai sa a cikin ruwan sai a wanke mamaci Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunyal akhirah gidan sati mai zuwa insha Allah za mu fara wancan littafin at-ta'arud bainar rajihi wal mashhuri fil madhhab al maliki shi littafin nan zai sauke mana matsaloli da yawa wa irin matsalolin nan da muke ta rikita rikita a kai shi to insha Allah muka karanta wannan littafin to ba babu rikicin kuma da za a sake ko matsalan sallama ɗaya sallama biyu dora hannun dama akan hagu ko a shi an yi sanyina a abuwa ta karanta wani sabuwan da ba haka suke ba don dai ka karanta wannan insha Allah za ka samu gamsuwa a malikiyancin wace matsala ce ta fi inganci kuma zai dinga kama kai wannan matsala ta fi inganci saboda hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake buri kaza to ga ka ji sabanin haka to shikenan ka san ka tabbata cewa wannan kawai an bi son zuciya ne to Allah mai gaba da kuka hana mu bin son zuciya Allah mu gima da kuka dora ma kan daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum